Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. wadda haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa a mu nemi ilimi shi ke hallakarwa. Mu nemi ilimi suturar sanyawa. A dole mumini tsoron mai kowa. Mu nemi ilimi suturar sanyawa. Tsoron buwaye sutura ce mai hiyalwa. Aiki da hankali hanyar kullewa. Aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa. Komai tsawon dare zashewa ayewa. Komai tsawon Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalawa alheri ya gida. Lafiya lau ga muna shirin sanyi tun dama an yi ah. harsashen cewa bana za a yi <laughs> mugun sanyi to ga ana cewa mako mai zuwa za a yi Dusa kankara a wani wuri amma mu mm. kuma iskar dusa kankara ita za mu yi fama da ita sanyi na bala'i malak ai kin san ranar laraba da alhamis ina new york eh. kai <laughs> new york da malak iska iska ta kada malam ba da ba iska da mm-hmm. <laughs> girgida ni yana sake mun hanyar tafiya <laughs> duk da girman kamata da eh, haka wanda tsoron ka gaskiya kuma ba gadi da kake ba wallahi to Allah ya eh, kare ba Allah ya mu lafiya to ba bayan yi mana rashi za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya. ga iyalan abokin aiki wakilin wakilinmu a birnin tarayya Abuja Awwal Salihu domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu jiya Juma'a a Jos bayan dogon jinya. Allah ya ji kan mamaciya, Allah sa ta huta ya kuma kyautata namu ƙarshe muna ma 'yan uwa 'ya'ya da jikoki gaisuwar ta'aziya baki ɗaya muna taya su jimaman wannan rashi. To muna miƙa ta'aziya kuma muna addu'a mm. Allah jikanta ya sa ta huta haka ya jikan magabata baki daya haka ne to bari kuma mu baba har yanzu mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Dr. Usman domin rasuwar S wato a uwar Zainab Babaji ce wakilin mu Zainab Babaji Halima Usman Daure wadda ta rasu ranar goma sha uku ga wannan wata kuma aka yi jana'izar ta jiya a can Billiri. jihar Gombe. To ita ma Allah ya rika mamaciya, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. Bari kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna na auren iyalan marigayi gabriel gola amfoji da na isiya kumani awari domin auren 'ya'yansu hafi to kaji murna mm. da kuma josaya <laughs> wanda za a yi ranar uku ga watan goma sha biyu da karfe goma na safe a majami'ar shalkutan Kwatan Ikuwa da ke Jos. to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. Sai kuma sakon taya murna zuwa ga Ajo Salati goma ga Annabi Rijau. Murdan karuwar ya da ya samu ko kuma inda ma 'yarsa mai suna Zainab ta haihu wato ya samu jikanya ta farko kenan an ah, haifa ban mata kenan a turance eh. ce welcome to the club haka da ne shi ma ya shigo ya shigo sawu eh <laughs> wato an yi haihuwa ce a ranar eh, lahadi to Allah ya tsayyaba baya raya ya yi albarka mm. amin Allah ya raya ladidi to baba muna gaisuwa muna murna ana jimamin rashi Kun kuma inda ka fi wayo. Eh. Yau kuna kun girma. Eh, mun girma mun cika <laughs> shekara goma sha ɗaya. Goma sha ɗaya da ta Marhaba FM ke Marhaba FM. Eh. A'a, eh, lallai kan. Haka ne. An yi nisa. An yi nisa shekara goma sha ɗaya ke nan. Ana Da muka fara marhaba. Ah, <laughs> ana ana ta. <laughs> Mm. To to baba ai yana kan gaba da ma'aikatan wannan. Ƙwarai kwa. Wannan tasha. kwarai kuwa musamman ma dai a ah, shi shugaban wannan tasha da ake kira alhaji Baba Sharif. Mhm. Ah, Alhaji Baba Sharif mutum ne mai kokari mai hazaƙa musamman ma ganin an kare harshen Hausa mm. kuma an haɓaka harshen Hausa mm. a Ghana da ma ko ina. Mm. Ina tunawa wani lokaci akwai tarihi da ya bayar na Hausawa a ƙasar Ghana wanda yake ah, wannan tarihin nan ya yi nisa mutane da dama sun ji wannan tarihi amma ba a san wane ne shi ba. to eh. amma shine shugaban gidan rediyon marhaba fm wato suna hariya da su sabili da suna tashar na ɗaya daga cikin tashoshi da muke da su muke aiki da su a mm. wannan sashe mm. to muna musu fatan sha ɗaya so sha ɗaya so sha ɗaya kai <laughs> an fashe ga ɗari uku da wani abu ke da. Za a yi ta daula. Daula mai ta yi ta yi maki wai cika shekara ko talatin da biyar da koya ne eh. sai aka zo muka shirya a bale wuce sai na ce mata to daula muna muke fatan barka Allah kuma sa ya buga kiga ta talatin da biyar sa talatin da biyar da ta ce ke anti a lokacin kyan so ki gani a wajen lokacin. <laughs> Talatin da biyar <laughs> sau talatin talatin da biyar kai <laughs> abin ya mata ya <laughs> Allah ya ƙara ci gaba Allah ya ba da nasara mm. marhaba marhaba fm marhaba eh, fm 93.9 eh, eh. Allah ya ƙara ci gaba amin to bari mu shiga zangon gaishe gaishe bari mu fara miƙa gaiso fata alheri ta abar ya huce ga garba leko da matarsa ƙanwarsa jamila da dai 'yan gidan ɗan binni a baki ɗaya a garin malumfashi da fatar an tashi lafiya. Gaisuwa a bari ya huce daga Attahiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gosol jihar Taraba zuwa ga Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo A'a, barbarejo a kira Ghana. <laughs> Barbarejo, haka ne ko? Eh, wato, kila ɗan asalin wannan barbarejo ɗin ne yake zaune a Accra, Ghana. Ya wato, barbarejo <laughs> baba, a kira Ghana. Ka dan sun ji mun yi batun FM kenan. Eh, kwarai kuwa. Kamar ka sani. <laughs> to, sai kuma Adam Muhammad, Geto Chadi. da Masu Garba ɗan sandan Najeriya da Ahmed Ladan murya talaka da Usman Muktar ɗan Nijar kasuwar Barci Kaduna da Baba Gunduma Gosal sai Hassan Kwana Sallah Safiyo Plato da Sabi'u Usman Mukurna mutum biyu. Sai Ashiru Hassan Tino Adamawa da Aminu Mai Shayi Garba Shedi da fatar an tashi lafiya. To sai wannan kuma saƙo ne ya fita daga Ali Abdullahi Dogon Bauga ya ce ina miƙa gaisuwa fatan alheri zuwa ga musa ɗan baba makiri doron baga da malam ladar abba doron baga da muktar makiri doron baga sai kuma bello ɗan matiga doron baga da alhaji habu na ɗan mama da malam abdulhamin baba gada sai kuma wuje ma zanna kambari babban sakataren kungiyar taikon reshen jihar borno da kuma kaka alhaji gursuma da masak da alhaji mado admo baga da alhaji umaru mai hula askira sai kuma muhammad md dan hausa baturiya da babawo mato mai aduwa da kuma usman muhammad maiduguri da comrade gwani kwallo maiduguri sai kuma usman asasal islam moromti maiduguri ya ce ina gaida daukacin ma'aikatan voa hausa daga ali abdullahi doron baga mu ma muna ansa muna amsawa to hmm. baba kamar yadda muke faɗa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka kafin jin ci gaban hirar wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo da muka gayyato tun makon da ya shige hmm. bari mu rufe wannan babin da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun malam indu kazawai nijar. ya ce yana miƙa gaisuwarsa zuwa ga babawo mato mai aduwa da babaye mai shayi kazawai sai garbu kazawai da sanusi madaltai sai alhaji ali da ɗan maliki mai magani bakin kasuwar birnin kazawai da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa to muna godiya kwarai da gaske. Kudan guna ya canza faɗi yake sha gumi da yake ci. Kayan gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na ka kamar kana na zan ya sha ta mammalo gumi da yake ci. Kayan gumi na masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. han hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci yara gumi na kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku ku kama kowane gumi na yake To madalla baba kamar yadda muka faɗa bakon mm, muka ba shi wuri ya dan jira. Ya dan jira. <laughs> Ah, yana nan ya sake shigowa to bari mu ba su fili ah, mu Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Nijar da ci gaban wannan hira. Bangaren abin da ya shahi tiyatar ko wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban. Akan me kuka mai da hankali na zamantakewa rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke biya rayuwar al'umman mutane kukan ɗauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi. Yawwa, ai eh to shi wasan kwaikwayo akasari da ake yin shi kuma kamar yadda ka ce kan mai uwa da wabi kuma haka din ne in ka ce haka saboda duk abin da za mu ɗaukowa muka yi to an riga an yi sai dai daɗa a lokacin da muke shirya wasan kwaikwayon kasan eh, wasan kwaikwayo bai da nisa da fim da ake shiryawa kaman dan juma mai da dan mai haka ne suke tare duka abin da ake yi wato ba da karatu ne ga fuskar al'umma ko ba gane ba saboda ana son a cikin wasan kwaikwayo kamar yadda ake kawo mai kallon film in kana kallon film to yana cikin film ana son a ga abu guda uku in ana son film ya yi tasiri abu uku ake so a gani ciki a ga ban dariya a ga abun takaici sa'alin nan a buga abun tausayi to wannan duk mai rubuta fim in yana da wannan cikin abin da za a saurari ko ko abin da za a kallo to alhamdulillahi abin da ya rubuta dole sai ya yi mahimmanci ba zan nisa ba sai na kwatanta ma kamar yanzu wanga wasan da muka yi na wayar da mutane bisa kan wani fim da muka yi da wani bawan Allah da ke birnin yamai ya jagoranci aikin hasiya fim da film din da ake kira hasiya eh Alhaji Musa Jingarai ko da yake mutane suna ta dan confusion suna dan gama tsoho jingare wancan da wanga musa jingare a'a ba ɗaya bane daban-daban ne wanga wani samari ne shi musa jingare alhaji musa jingare tare da shi wato da muka shirya wanga fim wanda ya shiga duniya na armen doli bisa kan armen doli inda na hito akan uba wanda nake ah, hidda diyata daga makaranta talakwal in mata auren doli kuma bari hoda muku bai kare ba mm. bukari kai ma ka sani wa armen dole doka ta hana doka yau doka ta aihon min hasi to abin da zan gaya maka mushi ka gane in wanga karatu kai ƙara da zaman to ka sake ba kai ba za ka zo wannan cikin gidana kuma har ka gaya mini yadda ya kamata in zamana da iyalina ban hanyar da ba écoute c'est pas ça écoute calme-toi écoute abin da nake so in gaya maka ka saurare ni da kyau kaya kaɗan in wanga karatu kai karatun ka kawai ya zanna banza to wannan fim mu a lokacin da ya zo ya tarda ni maraɗi ya kawo mini shawara alhamdulillah maraɗi tana da 'yan wasan kwaikwayo waɗanda suna da husa'a sosai to kuma irin waɗanda dai na sani da muke tare wato da muka zo muka yi wannan aiki kuma aiki alhamdulillah sai ya samu karbuwa ya ba da kala ko wasan kwaikwayo mutane suna so su ji murya an dige ko da bai abin da ya sai su tuntuna su cikin nishadi akwai wasu wasan kwaikwayo irin su ba dai nan gidan bana karyata aka yi mm-hmm. ban san ko ka tana wannan <laughs> wasan ba da sauran dai wasanni irin su wani zuwa Jado, mm-hmm. irin su na wani noma wani kiyo na wani ka kori mace ko ka hito mai gari na banza waɗannan na abubuwan suna ɗaya daga cikin ko mutum aka gani sai ka ji ana kwaikwaya yau akwai yare da yawa da aka yawa aka ce masa an dige an kawo mana su wani irin ɗaukaka wace irin daɗi kashi kuma wani irin wasan kwaikwayo kake ganin sun ƙara ɗaukaka wanda ya suka ƙara shiga rayuwar mutane musamman a audio. Eh, to madalla eh, wasan kwaikwayon suna da dama waɗanda na yi wanda na ga mutane suna ta yawo da su kamar eh, wani wasan kwaikwayo da ni da ake cewa bikin ɗan galmi mm. inda nake a macen da nake armi wato bikinta saboda yau biki ya lalace ya kazamci. Eh. idan aka ce yau mutum Allah baka aihuwa yau wato wai ba ta aihuwar take ba a'a abubuwan da za ka kashewa shi kan kashe wata fitina ce ta daban kam ita macen kan abokan zamanta za a yi shiryawa a yi maka wata gagaruma tsara ta ba ya kaɗan ba ta kuɗaɗe da dama abin ba ka hi ƙarfin shi ba amma a kwatanta maka sai ka yi shi ka ki. ke ba da abin da aka ce duk dabba dai ba abin da abin da aka ce abin da aka yi kai to na ji kai kai za na ramta na ramci kudi jikka da yo wani to kana ja yana dawo ma ga ido to tsulga ido na na ma ne amma na ta rago wanda bai dare da shi da shi da rashin da shi da shi duk dai wannan wanka na da ka kawo yanzu ka saurare ni ina jin ki kuma magana kudi da na ramta ji ka 140 kiya ka 140 kiranta eh um hanyar samu ko kina da hankali wai samu abin da na kaso ‘yan gaya miki samu bikin ga na zamani yanzu Allah hiraya ta yawa da na mutane duk wanda ya zo shi yi ƙoƙari shekaru shi ɗoru ɗari jaka jaka biyu kai habiyar yanzu ta canza samu ta canza yanzu sai ka yi bikin da kyakka hitar da ɗari to iya ruhohin da kai to ni dai na gaya miki na kai ni dai na gaya ma na ramta jikka ɗari da arba'in kenan ɗaya ga biki ka gamo kuɗi mu bada mu ba matan mutane kuɗi. a samu ki dai gama kuɗi ba ka bada a ayo to in bada ina yana ɗaya daga cikin wasan kwaikwayon da ne wanda na ji shi mutane na ta eh, yaɗawa kamar su wani wasan kwaikwayo da na yi wanda na hito daga turai inda ba ni jan hausa eh, eh. wato ka dan lalama wani abu da kake hori a cikin wani <laughs> eh, to kamar <laughs> ina waɗannan non maman ça fait un bout de temps là en fait moi je comprends pas à chaque fois ici arriver ici avoir à manger même c'est un problème to ka gani eh, abubuwa ne wanda ita tsohuwa ba shi take ba tsohuwa dole sai an mata wani yare eh, dole amma kuma yanzu ya zo yana so nuna mata ba bai santa ba eh kware kware kware saboda da kama ji suna ina ganin suna ne na Hausa na gida sosai <laughs> to amma kuma aha aha to kuma a ce mutunan na hayo shi jiya a ce ba hausa gare shi aika ka gani ƙarya ce Kamar mm. eh, kaman su wasan kwaikwayon dan eh, jado inda nake matsa ma eh, tsohi nan ne sai na sai da sa in ta yi buɗa ban gane ba su dawo ba ah, su dawo ba magana banza yanzu dan wanga na kwara aliya da ya tahi me ya samu ba gashi nan ba har tsoho ne ya biya mamaka da ya sai da zinariya ya alkare ta wajen hannawa ya koma ya aza shago ga hinan ana ta ci ana ta birnima ciki shi kenan sai in tsaya talauci ya kashe ni eh? zaman da muke cikin wanga zaman rahin asiri da Allah ya bamu kaga wani ko hura bai samu ya gidan shi mu kuma bakin gwalgwado a yi huran nan ba kullum ba a tuka tsaya haba bari mu ta hura ba kullum ba to ai asirin mu yau to a asirin mu kuma Allah ya ruha mu asiri Allah ya ruha mu asiri kuma ka tashi ka tahi da eh? na in tsaya wura ta kashe ni kawai iko Allah an kai ni eh, eh to kuma in she kuma eh, a dawo da ciwo ka gani abin ba to ka gani abin asara goma da goma baya bayan nan eh, na yi wani wasa wanda shi ma ya dan shigar mutane wanda lokacin kamar yanzu wanga lokaci da muke na damuna samari mu tashi mu tai gona muna kiyawa mm. na ki tahiya gona tsohi sun yi sun yi nace musu mani ya mai zani wajen wani dan uwa da na zo ya mai dan kuma sai na tara dan uwa aikin birgi haka mm. to ai ka gani an kuma sha bamban dole sai gani shi kan kashe bai san lokacin da na wake cike ba na taho gida eh. to ka gani eh, abubuwa ne wasanni ne madalla ana diban rogo ana diban kice gare eh. sai kaga ashe ba haka nan bane hmm. to kaga da haka ne da Allah ki Allah dan bani wasa'a wato tare da abokan wasa na waɗanda su ma abinda duk kwatanta musu wasan ga yanda yake to su ma suna kawo tasu gudunmuwa kamar yadda nake tare da su yanzu haka kamar su abubakar yan banana su a'imin mankaza su balaraba mamashi da su eh, rabe robo mutane da waɗanda suna ɗan bani wato gudunmuwa bisa kan abinda da na kawo ina eh abinda dunni kawo na tsara wato sai su ƙara kawo nasu haske to sai magama To ka ji baba ko da kai ba ka sauraron rediyo kai ba <laughs> kai ba ka ji dan wasan ashe za ka je ka neme shi. Zan neme shi mai haɗin guwa saboda ni ma shekara shekara na 22 ke ga. Kai ma kana eh, harkar wasa. Da nake kwaikwayo nan. Ashe to kaga <laughs> dai daidai kan ku. Za mu yi haɗin gwiwa. Za ku yi haɗin gwiwa in kuka dauke mu ƴan wasa ba ba laifi. To shi ke da za mu za mu yi nazari akan haka. <laughs> Idan akwai waɗansu. Masu so su zama kaka a ciki. Yan mu fore ma gashi ba. Muna sai a dai mu muna. Bismillah za <laughs> mu yi tunani a kai. da lato baba yau labarin da zan baka. Mm. Labari ne da ya fito daga hannun a comrade kaka mai yadi. Mm. Alhaji Bukar Gursuma da Masak. To. Wai baba labari mm. ne na wani magidanci da matarsa. To. Wai ana matar ta cika shekara tana birthday kenan a cikin eh, turanci eh, ba yawwa yawwa murna haihuwa to shi kenan shi ko dan ya burge ta mm. sai ya je ya so mata kyauta ka san kyauta a nan eh. sai an samu leda an kunshe ta leda mai ban sha'awa haka mai ban sha'awa wanda mm. ma kamar ka ka buɗe ka ka buɗe ka yi haka yawwa <laughs> to shikenan sai samo leda mm. leda rufewa ta cakuleti Oh. shi kuma aka kunshe mata da kyau yadda ake a cikin kwalin aka kunshe mata a ciki aka ya mika mata mm. to da ya mika mata sai ta ga kamar cakuleti ne ya bata ita ta ga a cikin shekarar nan ya rasa abin da zai bata sai cakuleti sai cakuleti wannan cakuleti ga waya ga wayar salula ga wayar salula ga dai su dai <laughs> sai ta karbi kwali mm. ta aje ba wata godiya kirki mm. ta aje shi gefe kawai ko ta kula da shi shi ke da bayan kwana biyu ƙawarta ta haihu. Eh. Shi kenan da ƙawarta ta haihu sai ta tafi barka haihuwa don dai ta nuna ban haushi eh. sai ta ɗauki wannan kyautar da bata ko buɗe ba eh. haushi ya kama ta. ta take cakuleti ne ta ɗauki cakuleti ta je ta kai ma ƙawarta. Allah sarki. Aka gaisa aka gaisa ta ɗauki cakuleti ta bata. ta tafi gida abinta. Cakuleti ya sha daɗi. Yawon cakuleti ya sha daɗi. Hmm. <laughs> Tana isa gida baba. Sai ƙawartan nan ta kira ta. ta bugo mata waya ta ce a ah, ai ita bata san cewa kawancen su nan abokantakan mm, nan haka ba eh. ai bata san tana ta haka ba na'am ce yanzu haka yanzu yanzu fitar irin salula irin iPhone haka iPhone kai babban iPhone haka nan ba yanzu yanzu sabon fita haka kika dauka kika bani sabo gau ga kuma banda haka shi kuma ga ga kuɗi dubu ɗari biyar <laughs> <laughs> Ashe miji ya sai mata sabuwar salula don sabon fitan iPhone. Wanda aka kuma ya kara mata da kyautar dubu ɗari biyar ya ɗora a cikin wannan mm. ya sa aka kunshi aka mika mata ita kuma don haushi ca take cakuleti da ce. Eh, ta wace kalishi ta zo ta ɗauka eh, da ta girma <laughs> ta wai shi da wanda ba sange ce ba baba mm. wai in kai ne baba ya za ka yi mm, <laughs> ya za ka yi <laughs> eh, kwarai ko akwai abin da zai yi ce kunshin biyu ne ai ga wanda naki gida na bari ai kuskure da <laughs> da kuma da ba mutai mutai mutai mijin godiya mutai mijin ta eh, eh, ta yi makanta lahadi. <laughs> Gobe ma ya kara. Kai, Allah za mu irin wanda A Ashe yanzu baba daga yau in kai bani wani kunshi sai na eh. ko zan kyauta da shi sai na bude. Kwarai kuwa ni ma din kafin ba sai na bude. A <laughs> tabbatar. <laughs> Ba wata alawar ta kasa ta kasa ba. Eh, ko kuma shakulatin gada. Baba na ga malama Jula na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya baki. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Rayuwa a duniya tana ban tsoro da marin